A yau likitoci sun shiga rana ta biyu suna yajin aiki a fadin asibitocin Najeriya. Na ziyarci asibitin koyarwa UCH da ke Ibadan inda shugaban kungiyar likitoci masu kwarewa wato resident doctors a turance Dr. Olusegun Oloofa ya tabbatar min cewa suna yajin aiki ne saboda gwamnati ta ki aiwatar da yarjejeniyar da sun ka kulla tun shekarar 2013 har zuwa yau. Well, we are on strike because government has uh, refused to implement collective bargaining agreement that uh, we have been on since 2013 till date. In July, we gave 21 day ultimatum. The 21 day ultimatum last, government did not call us. After the 21 day expiry of the 21 day ultimatum, we gave another seven days. government did not call for a meeting. It was the day that we issued notice of strike that government called for a meeting that held a couple of days ago. And it is only doctors. Every other person, health workers in UCH are getting full full salary. It is only doctor. They should pay us our full salary. Dr. Olusogun Olofa ya ce a watan Juli sun baiwa gwamnati kwanaki 21 sun wuce ba ta kira su ba sun ƙara ba da kwanaki bakwai gwamnati ba ta neme su ba a ranar da sun ka sanar da yajin aiki ne gwamnati ta neme su 'yan kwanaki kaɗan da sun ka wuce. Dr. Olofa ya ce likitoci ne kawai ba a biya cikakken albashi ana biyan sauran ma'aikatan kiwon lafiya a asibitin koyarwa UCH da ke Ibadan cikakken albashinsu saboda haka a biya su albashinsu gaba ɗaya haka zalika na ji ta bakin wani mai kawo marasa lafiya tare da yi musu tafinta a asibitin koyarwa ta UCH da ke Ibadan. Sunana Alhaji Ibrahim Bako abin da ya kawo ni ni ne PRO na dukkan Hausawa da suka zo daga arewa da kuma nan wanda muke zaune da shi a kurmi duk abin da ya same su ne za su nemo na zo ne akan naji suna yajin aiki in tambayi yajin aikin domin in wasu sun zo zan kawo su in gaya musu ana yajin aiki to ya ka sami asibitin ta UCH eh na sami asibitin ta UCH kamar ana rigima amma ba rigima ba ne likitoci ba su aiki saboda yajin aiki. ma akwai wasu ma'aikatan lafiya da ke dan kula marasa lafiya ko eh ma'aikatan nurse suna kula da marasa lafiya saboda ko da an yajin aiki likitoci ba su aiki su suna kula da su akan ba da magani akan lokaci to ya ya kuka ji da wannan yajin aikin wallahi wannan yajin aiki ba mu ji daɗin sa ba saboda in an kawo emergency ko haɗari saboda saboda wani abu likita zai duba tun da ba likita ya za a yi hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya